Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan bayani ne amma fa ga waɗanda suke amfani da datar su a kafafen sada zumunta ba tare da samun ko sisi ba. Idan har ka san kana sa data da kuɗi sannan kuma ka kasance a kan yanar gizo-gizo na ɗan lokaci ba tare da ka samu ko sisi ba, to ka saurari wannan bidiyo daga farko har ƙarshe wannan bidiyon naka ne. Ke ma wannan bidiyon naki ne. Ba don komai muke faɗin hakan ba domin duba da cewa harkar yanar gizo-gizo an yi mana nisan gasken gaske. Mu dai abin da muka kware da mu da al'ummanmu bai wuce wato mu saka data sannan mu je mu yi chatin wanda babu gaira babu dalili a kuma kwashe datar mu ƙara siya ba tare da mun amfana da ko sisi ba to ko da ka kasance kai attajiri ne ko mai kuɗi an ce dai kogi baki daɗi ba idan har za ka biyo mu to za mu nusar da kai hanyoyin da za ka bi wajen amfani da datar ka da kuma wayar hannunka kana samun 'yan kuɗaɗenka masu nauyi a kowane wata domin dai wajibi dai mu faɗakar da al'ummar mu domin su amfana da wannan ɗumbin arziki da Allah ya kunshe a yanar gizo-gizo. Bugu da ƙari akwai hanyoyi masu tarin yawa da ake samun kuɗi a yanar gizo-gizo wayannan hanyoyin suna da girma da fa'ida da kuma faɗi da al'umma suke samun miliyoyin naira wato a yanar gizo-gizo amma dai ba za mu ja ku da nisa ba za mu ɗauki kafa ɗaya tilo wacce mun san kowa daga cikin ku ya santa kuma yana ta'ammali da wannan kafa ba tare da amfana da koda sisi ba wato dai abin da za mu yi kokari mu haska al'umma yadda ake iya buɗe wannan kafa a amfani da ita har a amfana daga dubbin arziki wato miliyoyin naira da wannan kafa ke biyan al'umma idan har suka tsaya suka yi aiki tukuru kuma suka gina wannan kafar ta ginu za ku ga da yawa mafi akasari kowa daga cikin al'umma yana ƙoƙarin wato ƙarawa kansa wata hanya wato ta neman hanyar da kuɗin shiga zai ƙaru a cikin lalitarsa duba da cewa mun shiga cikin wani yanayi ko kuma wani karni da za mu iya cewa sai dai Allah ya kawo wa ɗan adam ɗauki don haka ya zama wajibi ga kowane ɗan adam magidanci ne imamaci ce ko namiji domin wajen ƙoƙari da zurfafa tunani da kaifafa basira wajen ƙara nemo hanyoyin da kuɗi zai ringa shiga a kan wanda muke samu domin dai samu a gudu tare a tsira tare a wannan rayuwar da take yin tsada take kuma dab da tafi ƙarfin malam talaka wannan shine dalilin da ya saka muka ga ya wajabtu a kanmu tunda mu Allah ya ganar da mu mun fahimci wannan hanya ya kamata mu nusar da shauran 'yan uwa su ma su yi amfani da damar da Allah ya basu wajen amfana da wannan bayani da za mu saki a daidai wannan gaba. akalla ga waɗanda suke da sha'awa suna buƙatar su buɗe wato YouTube channel. Za ka ji da yawa ana cewa ana samun miliyoyin kuɗi a YouTube channel, ana samun kuɗi a YouTube, ana kaza da kaza haka ka ji dai al'umma suna ta yaɗawa to amma fa a sani cewa dukkan abin da ji an ce ana samun kaza akwai aiki tukuru a bayan wannan abu wanda wani daga gefe ba zai fahimta ba sai ya shiga cikin al'amarin zai fahimci ɗimbin aiki da kuma ƙoƙari da sadaukar da lokaci da ake da kuma ƙwaƙwalwa da fikira da kuma yadda ake zuwa neman bayanai da dukkan al'amuran da za su jawo hankalin al'umma su saurari wannan tasha da take kawo musu wannan labaran har kuma su fahimci sahihancin wannan tasha wannan aiki ne wanda ba na wasa ba don haka ya zama wajibi al'umma su sani ba a ce babu kuɗi a cikin youtube channel ba akwai kuɗi hakika amma fa kuɗin nan akwai aiki tukuru jazazir wanda ake yi kafin a same shi kuma duba da cewa idan ka hada da masu fararen kunne to da yawa daga cikin 'yan afirka ba ma kuɗi yawanci ake samu ba misali a youtube domin masu jajayen kunne su ne suke ɗaukar miliyoyin naira a wata wato a youtube amma mafi akasari a yankin afirka da kuma irin kasashenmu irin su najeriya za ka ga mafi akasari dai masu ɗaukan kuɗi na gaske ba sa wuce dala dubu goma wato a wata wanda in ka lissafa dala dubu goma bai wuce naira miliyan shida a kudin najeriya to wayannan su ne masu daukan manyan kudade yawanci a yankin mu na afirka amma idan ka je ga masu jajayen kunne akwai masu ɗaukan har dala dubu ɗari dala dubu hamsin saba'in wato wanda zaka ka ga midoyi ne masu ɗimbin yawa a wannan taki don haka ya zama wajibi mu ganar da al'ummarmu da yaren hausa domin dai yadda muka kalli tura wannan kullum ƙoƙari suke suna ba da bayanai suna ba da fa'ida na alkhairan da suke samu ga 'yan uwansu turawa domin su ja hankalinsu su ci gaba da buɗe shi wannan kafa ta youtube domin su amfana da abin da su ma suke amfana mu kuma dai hausawa fulani da shauran al'ummarmu an bar mu a baya masu jin yaren hausa don haka muka zaɓi wannan gabar domin mu nusar da al'umma mu kwadaita musu alkairan da ke cikin wannan youtube channel ɗin kuma duk yawanku ba za ku iya ƙarar da wannan arziki na youtube ba duba da cewa yawan naku ma shine yake ƙara basu fa'ida da su ma samun kuɗaɗen shiga domin dai tallillika suke karɓa a duniya kazalika sai su ɗaura a tashoshin ku wanda ku kuma ku kuka haɗa al'ummar ku da ku su kuma su yi amfani da al'ummar ku wajen tallata musu abin da aka ba su talla su kuma su biya kuɗan kamasho daga cikin abin da su ma aka biya su don haka wannan aiki ne da kowa addini ba haramun ba ne don haka ku biyo mu mu ƙara muku haske yadda za ku buɗe tashar kai tsaye ga waɗanda suke da sha'awa su buɗe wannan kafa na farko dai abin da ya kamata su fahimta sai sun nazarci cikin al'ummar da suke ko kuma ƙasar da suke sannan idan suka samar da haka a tunaninsu sai su samar da cewa menene idan suka zo suna gabatar da shiri a kai ko kuma labari a kai al'ummar za su karkata a kai wajen kallon wannan al'amari kazalika wannan abin duba ne sai sun duba akan me za su buɗe wannan tasha wato tashar akan wani dausayi za su daura ta misali tasha ce ta wa'azi misali tasha ce ta koyar da karatu misali tasha ce za su yi ta ta nishadantarwa misali tasha ce za su yi ta na fina-finai misali tasha ce za su yi ta na faɗakar da ɓangarorin abin da ya shafi lafiya da dai shauransu to idan mutum ya samar da wannan tunani na abin da zai ɗora tashi tashi a kai to abu na biyu sai ya samar da abin da ake kira tumelt wato hoton da za a ringa gani a saman tashar ga duk wani bako da ya halicci wannan tasha sai ya ɗora amma fa hoton sai ya zama yana da alaka da abin da yake tunanin zai yi a cikin wannan tasha kazalika sunan wannan tasha shi ma sai ya zama yana da alaka da sunan wato wannan tasha ko kuma abin da yake tunanin zai fara ɗorawa akan kan tashar ko labaran kaniwood ne ko littafi ne irin na novels zai ringa karantawa ko kuma wasu hikayoyi zai ringa kawowa ko tatsuniyoyi ko kuma wani abu da zai ji hankalin al'umma ko wani ilimi ko ta baiwa da yake da ita yake so zai yada ta a duniya to fa a wannan taki ko wani ilimi ne da shi na magunguna yake so zai ci gaba da bayarwa al'umma to fa sai ya zama na cewa sunan tashar da hoton da za a gani a tashar wato suna da alaka da abin da za a ringa dorawa a ciki aikin wannan tashar da ikon Allah to idan ka samar da wannan to insha Allahu dama dai kowa ya sani farko dai za ka kiretin gmail za ka samar da gmail ɗinka idan ka samar da gmail account ɗinka to daga nan za ka shiga youtube sai ka shiga sign up sai ka shigar da gmail ɗinka sai ka cike bayananka kai kiretin youtube sannan ka saita ka shiga settings ka saita duk yadda kake so channel ɗinka ta zama kuma musamman ga waɗanda za su halarci wannan tasha baki ga yadda kake so su ganta daga nan sai ka fara ɗaura aiki na offloading wato ka fara yin irin wannan bidiyon naka satar amsa da zan baku kamar mata da suke yin tiktok da wasu samari suna ɗorawa to wannan tiktok ɗin kana iya zuwa ka ringa yin abin da kake a tiktok ɗin kana ɗora a youtube channel ɗinka kuma kana iya sa sunan kama a youtube channel ɗinka kana ɗora abin da maimakon followers ɗin da kake samu a tiktok ba a biyan ka a youtube idan mutane suka biyo ka suka kalla biyan ka za a yi amma dai ka sani akwai ɗan target da suke badawa na ka samu subscriber kamar guda dubu ɗaya ka samu wato awanni da za a kalli abin da ka ɗora kamar awa dubu hudu daga nan za su yi abin da ake kira monetization za su yi review idan suka binciki tashar ka suka ga baka saci abin kowa ba wato baiwar ka ce kwakwalwar ka ce to daga nan kuma insha Allah za su ɗora maka talla su fara biyan ka su baka dama ka sa account ɗinka da za a dinga biyan ka kuɗin ka to ina gani wannan zai fi maka fa'ida da yadda kake wasa da datar ka ba tare da wata fa'ida da za ka samu ba a cikin ajiyunka ko asusunka bara kuma mu ba ku hanya ta biyu da za ta amfane ku idan kuna so ku buɗe youtube ga wayanda suke so su buɗe amma ba su da idea wato ba su da tunanin ta yadda za su fara to hakika akwai wayanda muka tanada kai tsaye wanda za su iya buɗe maka komai da komai su buɗe maka gmail ɗin su buɗe maka youtube ɗin su ma baka sunan da ya kamata ka sa su kuma ɗora ka akan wani irin video ya kamata ka rinka yi ka rinka ɗorawa za su yi maka komai kai dai abinda za su yi kawai passport ɗinka za su baka wanda za ka yi login a wayarka youtube ɗin ya da kan wayarka kafin su goge daga kan nasu wayar wato dai komai kana zaune za a yi maka kawai a baka passport ɗin ɗinka ka yi login a cikin youtube ka buɗe shi daga nan ka fara ɗora bidiyo ka amfana da arzikin da yake kan intanet akwai su za mu kuma iya haɗa ku da su za mu baku kuma nambar su wanda za ku iya neman su domin ƙara bayani ko da ta whatsapp ne ko ta kira domin samun fa'idar da ke cikin wannan